ولا يؤذن لهم فيعتذرون kuma ba za a ba su izinin su gabatar da hanzari ga Ubangijinsu ba bisa kafircinsu da miyagun ayyukansu, ballantana su gabatar masa da hanzarinsu.